Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana a kan mitoci 16.22 22 da kuma mita 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu a ko'ina ake kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Baba Yakubu Makeri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a shirin mu na la'asar da farko ga kanin labaran duniya. Wani bamu ya fashe a cikin wata mota kusa da fadar shugaban kasar Somaliya. Shugaban Faransa Hollande ya soki labirin yakin da sojoji ke yi a taki na taki a Siriya kenan. a yau talata ne majalisar ɗinkin duniya ta ɗaga adadin mutanen da aka kashe a yaman a cikin watanni goma sha takwas shin kakakin shugaban najeriya muhammadu buhari mai zai faru idan yan boko haram suka ki tattaunawa da gwamnati a ido da ido suna iya biyowa ta wasu hannu ƙungiyoyi da suka amincewa akwai mm. ƙungiyoyi da yawa irin su kamar red cross nan kamar irin su ko su red crescent ƙungiyoyi ko na addini da sauransu mm. wanda yake ba wai a nan najeriya ba a wasu ƙasashen ma sukan ba da gudunmawa irin wannan Ƙungiyar Hausawan kasar Kamaru sun yi taron nuna godiya ga shugaban kasar game da wani mukami da ya bawa wani tsohon mambansu. su. mun yi wannan taro ne saboda ɗaukakan da allah ubangiji ya bi ta zuciyar fulbiya ya daukaka mu ya ɗauka hausawan kamaru to haka kuma za mu ji rahoton bangaren kungiyoyi masu zaman kansu game da maganar ratsa su a ire iren su a tsakanin maganar tattaunawa da kungiyar boko haram akwai kuma shirin mu na noma tushen arziki amma da farko ga cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum jama'a. Wani bam da ya fashe a cikin wata mota kusa da fadar shugaban kasar Somaliya a babban birnin kasar Mogadishu ya kashe mutane akalla 20 kuma ya jikata sama da mutane 30 a cewar jami'an tsaro. Jami'an tsaron fadar shugaban kasar sun shaidawa VOA cewa mota mai mai tsananin gudu ta nufo su ne inda suka yi harbi na gargadi a cikin iska amma sai wannan mota ta tsayawa to nan ne fa suka buɗe wuta akan motar inda bam ɗin ya fashe a cikin motar motar ya yi karo da bangon wata gidan otal ta syl hotel wacce take kusa da gidan fadar shugaban ƙasar daga cikin waɗanda suka sami raunukan kuwa har da ministocin ƙasar guda biyu da wakilan majalisar guda biyu da kuma 'yan jarida su biyu wanda suke cikin otal a lokacin da wannan fashewar ya auku kungiyar al-shabab da sa saba kai wa'annan hare-haren a gidajen hotel a nan mogadishu saboda nan ne ake ganin jama'ai suka saba yin tarukan su ƙungiyar ta taba kai hari a nan hotel syl a cikin watan fabrairu harin da ya sanadiyar mutuwar mutane a akalla tara shugaban kasar faransa francois hollande ya soki lamirin yaƙi da sojojin turkiyya ke yi a arewacin syria inda yake cewa take-takensu a wurin yana taimakawa wajen ruruta wutar olan ya ta haka a yau talata cewa akwai buƙatar gaggauta kawo ƙarshen rikicin siriya kuma a koma kan teburin tattaunawa kalaman nasa sun zo ne kwana ɗaya bayan da sakataren ma'aikatar tsaron amurka shikata ya yi kira ga turkiya da su mai da hankali a wurin yaƙi da isis kuma su daina ta da rigima tsakaninsu da rundunar kurdawa masu ƙawance da amurka da ke fafatawa da ƙungiyar isis a siriya najeriya Jama'a kuna shan wa'annan labarin ne daga nan sashen hausa na muryan amurka washington dc a yau talata ne majalisar ɗinkin duniya ta ɗaga adadin mutanen da aka kashe su a yaman a cikin watanni goma sha takwas da suka gabata inda ta ce yawan su wa'annan mutane dai sun kai dubu goma a yayin da faɗan ke ci gaba kuma ya jefa miliyoyin 'yan yaman cikin tsananin buƙatar taimakon agaji shugaban tsare-tsare na cibiyar bada agaji ta majalisar ɗinkin duniya jami matt goldrick ta ce tana yiwuwa wa'annan alƙaluma su fi abin da aka bayyana a yanzu kafin yau talata jami'an majalisar ɗinkin duniya suna faɗi akalla mutane dubu shida ne suka mutu a cikin wannan yakin wanda aka yi tsakanin ƙungiyar 'yan tawayen huti mai goyon bayan iran da sojan da ke biyayya daga gwamnatin shugaba abdulrabu mansur hadi ko bayan wannan yakin basasan da ya kunshi hare-haren sama karkashin jagorancin saudi arabia don taimakawa gwamnatin yaman tana kuma fama da hare-haren 'yan tsagira ciki har da waɗanda suka faru a jiya litinin a birnin adin mai tashoshin jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc A cikin ayyukan ceto kama arba'in da suka kai don ceton bakin haure da ke ketarowa daga gabar tekun Libya, ma'aikatar tsaron tekun Italiya da wasu ma'aikatun da suke aiki tare sun ceto mutane kimanin 6,500 da da suka fito daga kasashen Somalia da Eritrea a cewar wani jami'i. Wani hoto na bidiyo ya nuna yadda ake tsamo bakin haure waɗanda suke tsallakawa daga cikin jiragen kwale zuwa cikin jirgin ruwan jami'an ceton. Wasu kuma na ta shewan murna yayin da suke ganin yadda ake ceto jarirai daga ciki da ƙananan yara zuwa jiragen ruwan ma'aikatan da suka shirya aikin ceton na jiya litinin sun hada ne da ma'aikatar tsaron bakin tekun italiya da kungiyar ba da agaji ta likitoci da ake kira doctors without borders da kuma hukumar tekun tarayyar turai ta frontex akwai irin wannan aikin ceto da suka yi a ranar lahadi inda aka ceto bakin haure sama da dubu daya da dari daya a wannan mako ne ake cika shekara daya da mutuwar allen kurdi wani ɗan ƙaramin yaro wanda ruwa ya ɗauko gawarsa zuwa bakin gabar wani wurin shakatawa a bakin tekun turkiya wanda kuma hotonsa ya ja hankalin jama'a a faɗin duniya kan haka ne yanzu wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama na 'yan gudun hijira ta turai da ke ƙasar norway take amfani da hoton yaron wajen yin kira ga shugabannin ƙasashen turai da su ɗauki matakai da za su hana irin wa'annan mace-mace a ƙasashensu a cewar ƙungiyar 'yanci rani ta duniya da ta ce kasashen turai haɗe sun karɓi bakoncin 'yan gudun hijira sama da miliyan ɗaya a shekarar 2015 amma duk da haka masu gudun wato madugun ƙungiyar hana kuntatawa 'yan gudun hijira ya ce 'yan ingilan sun ce ya kamata abinda aka karɓa a karɓi fiye da hakan saboda adadin da aka karɓa ya yi kasa a nahiyar turai Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murar Amurka da ke Washington DC. gwamnati ta nuna akwai damar 'yan boko haram su kawo wasu kungiyoyi masu zaman kansu don shiga tsakanin tattaunawarsu da gwamnatin najeriya game da musayar 'yan matan chibok da kuma fursunonin boko haram ga wakilin munasir adamu el hikaya da rahoton sa daga bangaren wayannan kungiyoyi labarin musayar 'yan boko haram da ke gidajen yari don samun sako matan chibok ya nuna boko haram na bukatar shiga tsakani na kungiyoyin da za su amince da su don samun mayakan nasu An taɓa wannan yunkuri zamanin gwamnatin Jonathan amma daga bisani aka fasa ko janye baton. Ganin bidiyon wasu daga matan da sanya ɗaya daga cikinsu ta roƙi ɗaukar duk wani mataki don samun sakosu ya ta da ƙaimin masu ruwa da tsaki ta wannan ɓangaren. Shugabar ƙungiyar hana kangarewar matasa Halima Baba Ahmed na ganin za a samu nasarar kubutar da matan ta wannan hanya. Dan da an taɓa yin hakan ba a samu nasara ba wasu abubuwa sun biyo baya shi yasa suke son ƙungiya ta shigo ciki. In har za a samu ƙungiyar da za su shiga tsakani ina ga watakila hakan zai fi insha Allah Halima Babu Amit tana ga akwai kungiyoyi da za su iya tsayawa saboda a yi wannan yarjejeniya don saboda dawowar matan nan? Eh ya dangana da irin kungiyar da suka ambata. Ina ga akwai kungiyar da watakila idan suka ambace su tunda abu ne na sulhuntawa da sauransu za a samu kungiyar da za su amince. Amma idan har su din ne suka ambace su. Masanin harkokin tsaro Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Jigawa ya ce sun wannan hanya ba mai bullewa ba ce. Yanzu fi sabilillahi duniya wa zai fito ya ce dan ta'adda da shi zai je wani ya je na abin nan duk duniya babu Amerika ba ta yi birtaniya ba ta yi faransa ba ta yi to da wa za su yi sun san waɗanda za su yi da su ne waɗanda suke fitowa su ce sun san su yan ta'addan wallahi ne mai tabbatar maka ba sanin su kai kuma ba su san ainihin abin da tsaro ta takun takun zafin take ta tare da shi ba shi yasa suke ta wannan shiriri ta hayaniyar su yaudari mutane su yaudari gwamnati gwamnan da ta shuɗe ba a yi da su ba an yi da su ne aka samu ba abin da aka samu Duka ana maganar musayar fursunoni ne saboda dawowar matan nan fa. Kane musayar fursunoni da waɗanda ka san kana yaki da su. Yanzu fi sabilillahi ku kun kama su kun kama kun kama yan ta'adda kuna tare da ku. Waɗanda suke can cikin jeji suke suke yakan ku ba ku san su ba. kan nan da za ka je ka saka da da kake abin nan kake zancen saki ko kada a saka ai babu shi wato wannan abin da za a yi wato wani kuskure za a yi a saki to waɗanda ka saka kane nufin waɗanda suka je su ne fa suka je suka kashe waɗansu kane nufin waɗanda suka kasa suka kashe wa ƴan uwansu da kuma iyalansu da ko su za su yafe ai mutum mutum tare yake da cika bai cika goma ba Allah na yafiya amma ban da mutum yan gugurmayar ceto matan na ci gaba da daga murya don zaburar da daukar matakin da ya dace gwamnatin Najeriya na ta bangaren na nuna daukar duk wani matakin da ya dace matukar haka za ta tadda ruwa nasiru da Mailika Murar Amurka daga Abuja Najeriya. To a dalilin haka muna tare da kakakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari wato Malam Garba Shehu ta waya don jin shin yaya aka yi da maganar wannan shiga tsakani ne na kungiya da kuma Boko Haram. Uh, Malam Garba Shu barka da warhaka. Barka dai. Maganar 'yan matan Chibok da ake ta maganar musanya tsakanin kungiyar Boko Haram da gwamnatin Najeriya na cewa a sakan musu wasu fursunonin da aka rike musu da kuma su kuma su saki wa'annan 'yan matan. To sai ga labari ya fita har da manyan jaridun kasar cewa gwamnatin Najeriya ta kawo sharuɗin cewa za ta saka wasu NGO kamar masu zaman kansu din nan na kungiyoyi su zama su ne masu shiga tsakani. Me gaskiya al'amarin? Wato ba gwamnatin tarayya ce za ta naɗa kungiyoyi da za su wakilci kungiyar boko haram ba abin da shugaban muhammadu buhari ke jaddadawa shine Dan har 'yan kungiyar boko haram ba su amince su fito mm. zo su zauna a kan teburi da wakilan gwamnatin najeriya ga da ga a zauna a tattauna ba to suna iya biyowa ta wasu hannu. kungiyoyi da suka amincewa akwai mm. kungiyoyi da yawa irin su kamar red cross dinnan kamar irin su ko su red crescent kungiyoyi ko na addini da sauransu Mm. wanda yake ba wai a nan Najeriya ba a wasu kasashen ma mm. sukan ba da gudunmawa irin wannan ana iya biyowa ta hannunsu ita gwamnati ta san cewa wayannan da suka ce suna da 'yan matan nan akwai su a hannunsu ko mu kuma sai su faɗi me suke so ma wasu ne su faɗi sunayen waye da waye ke so su kuma gwamnati ta sai gwamnati ta duba ta gani ina ce gwamnati tana sanar da duk inda ta kama kila wanda ake zargi da magana boko haram eh gaskiya ne amma su watakila ai su yan kungiyar akwai bukatar su akan waɗanda suke so a saki mm. ko sai su faɗe su Eh, da ana yin haka a duk duniya ba wai a najeriya kawai ba yawanci mutane har yanzu suna ɗarɗar cewa wa'annan 'yan matan fa da ake ta magana kila shekarun nan da suka shuɗe guda biyu wasu kila sun mutu wasu makamancin haka me isa gwamnati ba za ta gaya musu kila gaskiyar cewa kila ba za a iya samun su ba yadda ake tunani saboda gwamnati ba ta san halin da suke ciki ba inda gwamnati ta san halin da suke ciki me yasa ba za a gaya wa mutane mm. ba wani yaudara a cikin wa'annan mutane mm. ai su wasu masu campaign mm. na akwato 'yan matan wasu su suke ai su suke yaudarar jama'a hmm. so duk kokarin da gwamnati take su ai abin da suke nunawa abin nan fa kamar ji aka yi shi hmm. kamar yan matan nan suna nan a tare wuri guda kawai zuwa za a je a ɗauko su hmm. wanda ke kamar yadda ka faɗa shekara biya lokaci ne mai tsawo kuma a kamar yadda aka yanzu wannan ɗaibi da aka kama da fata ga har da yaro ta yarinya ta tashi ta zo hira da aka yi da ita ita wannan Aisha ne ka faɗa ta ce ta ce an baza su in wani hatsari da ya samu wasu daga cikin su. an baza su me yasa aka baza ku ta ce yawanci aure ne saboda haka su wayanda suke yakin fafutukar a dawo da yan matan nan su ya kamata su ringa dan tausasa su mm. duba gudunmuwa da gwamnati da kokari da sojojin mu suke yana neman yaudari jama'a suna nuna musu kamar a'a yan matan nan ga su a wuri guda kawai da a su abin ya wuce haka. Ina ga wancan satin da ya gabata wasu daga cikin iyayen yan matan nan sun fito don mun kalla har da irin social media a cewa ai shugaba Muhammadu Buhari ya musu alkawari lokacin shi sa suka zaɓe shi cewa za a kwato musu 'ya'yansu. saboda haka kawai ya sauka in ba za a iya kwato musu 'ya'yansu ba. Ya gwamnati ta kalli wannan abun ta kalle shi a matsayin sun kyauta mata ko ba su kyauta mata ba. Wannan ra'ayi da aka faɗa waɗanda suke so su siyasa a cikin su su ce hmm. ba su amsa hmm. wanda zai yake ganin shugaban muhammadu buhari hmm. bai iya mulki ba ko kuma bai yadda yake ai jama'a ce ta zaɓe shi tsayawa ya a ɗan takarar jam'iyyar apc ya ci zaɓe ya karɓi mulki duk wanda yake ganin cewa a'a ya fi shiyawa hmm. ya je rijistar jam'iyyarsa ko mm, ko kuma mace ce ta je ta rijistar jam'iyyata mm. ta je ta yi takara mm. idan suka gabatar da shirye-shiryen su yan Najeriya suka ga cewa a ita ta fi a idon su ita ci zaɓe shugaban Muhammadu Buhari zai ba da mulki amma abin da muke nuna abin da muke yi abin da yake karfawa gwamnati iyayen nan sun fi ɗari biyu an ware kwaya uku an zuta su a kuje suna ta maganganu na sararin wasu 'yan siyasa. Hmm. Ɗari biyu da wani abu daga cikinsu suna can a Chibok suna eh, zaune suna ta godiya ga gwamnati suna kuma fatan cewa a fito da 'yan matan nan babu wanda zai iya taimaka musu a kwato su in ba gwamnati da sojoji take take da su ba. Haka. Ba za su yarda da ayo su ba. To muna godiya sosai Malam Garba Shehu kakakin shugaban ƙasar Najeriya. Ƙungiyar Hausawan ƙasar Kamaru sun yi taron nuna godiya ga shugaban ƙasar game da wani mukami da ya ba wa ɗaya daga cikinsu, Muhammad Awal Garba ya aiko mana da wannan rahoton. Ƙungiyar Hausawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru wanda ake kira ya kamata a dunkule sun gudanar da wani taron su na yi wa shugaban ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Mustabiya godiya ta musamman na mikawa ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar yarda da yi na sa a matsayin mataimakin darakta janaral na babban tashin jirgin ruwa da aka gina a birnin Kirbi wanda ya samu wannan matsayin dai shine Alhaji Bako Haruna Alhaji Umaru shine shugaban ya kamata na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Mun yi wannan taro ne saboda ɗaukakan da Allah Ubangiji ya bi ta zuciyar polbiya ya ɗaukaka mu ya ɗauka hausawan kamaru gaba ɗayansu da na duniya ma sannan kuma za mu iya cewa ma da dukkan musulmin kamaru da musulmin duniya wanda suke nan a ƙarshen kamaru don haka ne saboda mu gaya masa shi shugaban ƙasa cewar muna matukar farin ciki muna murna saboda ya ɗaukaka mu ya ba mu babban matsayi a man da ake tukawa a cikin kamaru a yanzu. Dr. ma'azamu shine magatakardar kungiyar na ƙasa. Wato taron nan mun yi taro ne na farko da muka kira a cikin gaggawa saboda murnan nada dan uwanmu Haruna Bako a wannan babban tashan jirgin ruwa da aka bude sabo ta kamaru aka saka shi shine na biyu duk ƙasa to abin da ya sa muka halu muke murna saboda kowaye shi ya samu yana murna to shine mu ma muke murna muna gode ma Allah Alhaji Muhammadu Yakubu shine shugaban matasa musulmai na kasar ta jamhuriyar Kamaru shi ma ya nuna farin cikin sa kamar haka wannan ai babu farin cikin da ya bi wannan yau kaga irin waɗanda suke daukan cewa Hausawa ba wani abu bane a kasar nan shugaban kasa Paul ya zo ya nuna mana cewa da mu za da baka sannan wannan port da ake magana a afirka central ta daga cikin na daya waɗanda kaman ƙasa kamar cote d'ivoire da sauransu manyan jirgin ruwa na zuwa su tsaya cote d'ivoire ba sa ƙara su a kamaru an yi wannan yanzu a kamaru alhaji bako haruna dai kafin samun wannan matsayi shine alƙalin alƙalai na jihar kudun yamma Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba. mu Assalamu alaikum barka da warhaka barka da sake haduwa da ku da wannan yammacin talata da watan kunanan lahiya. Shirin noma tushen arziki ne a karashen tattaunawarmu da Malam Abdu Mamman Kane ɗan da magaram ƙasar jamhuriyar Nijar masanin kimiyyar na'urar kwamfuta kuma wanda ya ƙirƙiri fasahar ban ruwa da wayar salula daga nesa a ƙasar Nijar. A makon jiya ban kwana da Malam Abdu Mamman ya yi wata magana a dunkule game da yadda yake sai da na'urar da ya ƙirƙira ta ban ruwa da wayar salula daga nesa. To amma kahin mu sallama baki ɗaya da shi na na sai ya hoyyace mana sai ya yi mana dalla-dalla domin mu ji a nawa yake sai da wannan na'ura. to a nazarin da muka yi a eka guda a sa komi da komi wanda kawai da tashi lamba sai za a baka kama ruwa kai tabar ruwa tsawon shekara biyar zuwa goma duka bai huce miliyan uku miliyan uku da rabi na kuɗinmu to amma kan mu zo mu yi wannan he mun yi binciken eka naka in yana da tsarin yadda zai ɗauki wani abubuwan amma a takaice miliyan uku zuwa miliyan uku da rabi yana maka eka guda wanda za ka yi ta aiki tsawon shekara goma zuwa shekara biyar zuwa goma tunda fasaha ce da na'urori watakila wani lokaci za a samu mishkila ko inji ya lalace wani abu kuɗin gyaran duk a haɗa ne da na sayan ko kuma idan ya lalace aka nemo ku ku gyara kuma akwai wasu kuɗaɗe na gyara kuɗi wannan wanda na gaya muku na eka guda na sayan kayan na'urorin ne na ka yi unhwani da su ka yi aiki da su da a kafa maka amma duk inda kai kira kamfanin salho yana cajin ka wani dan kuɗi kaɗan to wannan dan kuɗi kaɗan in shi da shi da mu da ɗan gidan talho eh, muke raba su dan mu je da ya lalace mu je mu gyara maka kenan kana bisa garanti har tsawon shekara uku ana kimtsa maka kayanka ba ruwanka da in ya lalace da zakai amma fiye da haka nan kana da lamba da zaka yi kira da ka haɗi kamar call center a zo a bincika maka a gyara maka abin ka in ana iya maka shi kai tsaye a maka in ba a iya a tura maka technician ya je ya duba maka garkarka a takaice in aka kafa maka mu muke kula da gyaran shi da suyurkin shi don mu ga abin da yake ciki Mala Abdu kwanan nan Prime minister ƙasar jamhuriyar Nijar Birji Rafini ya zo nan inda gwamnatin Amurka ta taimaka wa Nijar da wasu kudade masu ɗimbin yawa waɗanda a tarihin ƙasar jamhuriyar Nijar ba a taɓa samun irin wannan tallahi sai fa miliyar 254. kuma an ba da waɗannan kuɗaɗe ne domin a bunƙasa noma da kiwo da tallafawa mata da matasa. To Malam Abdu wata hanya za ka bi domin ka tabbatar da cewa ka ci moyar waɗannan kuɗaɗe domin bunƙasa noma? Babban hanyar mu sabon minista wannan ya kiraye mu ya ce ya yi ji daɗi da aka yi wannan aiki kenan CJ zai zama kakakinmu a can wanda zai eh, sa a kasa da mu a lissafa da husa'an mu don a bata kokarin da zata je gurin wanda aka yi ta don su talakawa manoma. ko akwai wani ƙarin bayani wani ƙarin haske ko wani kira da kake so ka yi ma matasan ƙasar jamhuriyar Nijar ko hukumomi da ma makwabtan ƙasashe irin su Najeriya waɗanda watakila har yanzu ba su da cikakken labarin wannan fasaha. Babban kira na musamman ma zai je daga fari zuwa ga matasa. Matasa su tashi su kama duk abin da ba mu yi ba da kanmu wani zai iya zawa mu kuma mu ne zan mu tashi tsaye mu gina ƙasar wannan. wannan husa'a da aka huddo ta ce su yi unhwani da ita tunda kun san yanzu matasa su na'ura suke aiki da ita duk abin da bai shafi na'ura ba duk suna kaurace mushi lokacin in kuna tune aikin garka aikin gona duka matasa sun kaurace mushi saboda wahalar shi to yanzu wannan husa'a ta zo don ta kirawo su su komo bisa hanyar noma da garka tare da abin da suke so wanda ya yake musu shine na'ura shine salula su yi ta tattabawa suna aiki to musamman ma alhamdulillah yanzu duka matasa kowa ko kowa yake ya samu dan hilin shi dan a kafa mishi wannan sabuwar na'ura banda wannan ma yanzu a ƙasar Nijar babban matsala da take damun mu wannan exod wanda suke tafiya neman kuɗaɗe ƙasashen waje suna kashe rayukansu to da wata ƙungiya babban muna nan muna koko mu tseda su a Nijar su bar tahiya shine a wajen agar za a kawo babban gandari inda za a sa wannan sabon na'urorin matasa su zo su zauna nan su yi aikin su ole da su suna mutuwa bisa kan hanyar dandi bisa kan hanyar wannan haka zalika bisa kan harka yara 'yan boko haram wanda ba su da aikin yi zamu maido su garka mu sa su eh, su yi unhwani da wannan su bar harkar ta'addanci duka wannan abubuwa don ku dai musamman wannan kira na bisa kan wannan don mu ce ma matasa ne abun nasu ne su zo su zamna gida a yi aiki yahi a tahi ana galan da ba a dacewa wani bi ha ana rasa rayuka kuma kira na biyu wajen magabata ne kamar yadda na gaya muku ɗazu mun gode da duka kokarin da suke kuma muna koko su ƙara ɗaukan ta su kai ta wajen matasan don ta zama abu ne na alfahari abun umfani wanda zai sa su ci umfanin shi sai na ƙarshe kira da zan yi ga kasashe makwabta wanda suna kokari kwarai wannan na tabbatar suna kokari faske na gani suna ta kira suna so a kai musu muna kiran su da su hada a kungiya mutum ɗaya ba mu iya kai mishi ita amma in suka hada a kungiya muna iya zuwa don kenan a gama karhi da karhe kamar da kuka ce don a yaɗa ta a kasashen waje ma Masu sauraron shirin nan na noma tushen arziki ƙarshen wannan tattaunawa kenan baki ɗayanta da Malam Abdu Mamman Kane wanda kuma muke ƙara jinjina ma muke kuma ƙara ƙarfafa ma gwiwar ci gaba da ƙirƙirar fasahohin da za su ci gaba da taimaka ma manoman ƙasar Nijar da ma na duniya baki ɗaya. Da watan ita ma gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar za ta tallafa mishi da wani babban tallahi idan dai da gaske take yi tana so ɗan Nijar ya iya ci da ɗan Nijar. yanzu a madadin Malam Abdu Mamman Kane da mai haɗa mana shirin da daidaita sauti Julie Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya. Ana tare ne fa da sashen Hausa na murya Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. Wasiƙa mu ta farko ta fito ne daga Fatima Sade Sa'idu Daura. ta ce samawa matasanmu aikin yi da kuma kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe a ƙasashen afirka da na larabawa shine kawai zai kawo ƙarshen kwarara 'yanci rana zuwa turai inda suke rasa rayukansu a cikin teku da sahara wasiƙa mu ta gaba kuma cewa ta yi ya zama wajibi mu miƙa saƙon mu ga alhaji aliko Dangwate dangane da namijin ƙoƙarin da yake yi domin ganin an tallafa wa waɗanda rikicin boko haram ya shafa a yankin arewa maso gabashin najeriya saƙo daga hawa'u sanin shaga ƙofar ƙaura da fatima habibu ibrahim central market katsina shi kuma masu aliyu rijiyar lemo kano cewa ya yi ina kira ga hukumar efcc da ta ƙara ƙaimi wajen kama ɓarayin gwamnatin najeriya tare da gurfanar da su a gaban kuliya don su girba abin da suka shuka mu ta gaba kuma cewa ta yi hakika matakin da fitaccen mawaƙin nan na ƙasar amurka bono da attajiran nan na afirka alhaji aliko dangote suka ɗauka na taimakawa 'yan gudun hijiran da 'yan ƙungiyar boko haram suka raba da gidajensu a yankin arewa maso gabashin najeriya abin a yaba ne da fatan sauran attajirai da mawakan najeriya za su yi koyi da su wajen taimakawa 'yan gudun hijirar Sako daga Salim Abubakar Imam jangiyar da Balan Vice direban tanka jihar Filato. Shi kuma Sade sa'ida Daura cewa ya yi yunkurin gwamnatin Najeriya na samar da wutar lantarki ta hanyar hasken rana wani babban ci gaba ne. Ganin hakan zai taimaka wa tattalin arzikin kasar ya farfado. Da fatan Allah ya sa wannan shirin ya faɗaɗa a sassa daban-daban na Najeriya. wasiƙan mu ta ƙarshe kuma cewa ta yi noƙewa ko ƙin biyan haraji da wasu manyan kamfanoni da ƙananan masana'antu ke yi hakan wata babbar illa ce ga ƙasa da fatan za su dinga biyan haraji yadda ya kamata domin mutunta dokokin ƙasa wanda kuma hakan zai ƙara kawo ma ƙasa kuɗin shiga saƙo daga haruna muhammad katsina da abdulsalam muhammad daga ƙungiyar muryar jama'a. yanzu kuma sai mu je ga takaitattun labaran duniya wani bam ya fashe a cikin wata mota a kusa da fadar shugaban kasar somaliya a babban birnin kasar mogadishu kuma ya kashe mutane akalla 20 ya kuma jikata mutane 30 a cewar jami'an tsaro jami'an tsaron fadar shugaban kasar sun shaidawa bbc voa cewa wata mota mai tsananin gudu ne ta nufato su inda suka yi harbi a cikin iska kenan amma sai motar ta ki tsayawa tunan ne fa suka buɗe wuta akan wannan motar inda bam ɗin ya fashe motar ta yi karo da wata bango na gidan otal na syl a hotel wadda ke kusa da ginin fadar shugaban ƙasar shugaban faransa france holland ya soki lamirin yakin da sojojin turkiya suke yi a arewacin syria inda yake cewa take-takensu a wurin na taimakawa wajen ruruta wutar holland ya nanata a yau talata cewa akwai buƙatar taimako na gaggawa da ya kamata a kai inda za a takaita rikicin na siriya kuma a koma kan teburin tattaunawa kalaman nasa sun zo kwana ɗaya ne bayan da sakataren ma'aikatan harkokin tsaron amurka ashkata ya kira ga turkiyya da su mai da hankali wurin yaƙi da isis kuma su daina tada rigingimu. a yau talata ne majalisar ɗinkin duniya ta ɗaga adadin mutanen da aka kashe a yemen a cikin watanni goma sha takwas wanda ya gabata inda aka kashe mutane da yawansu ya kai dubu goma to da takaitattun labaran shirinmu na yanzu ya kammala sai kuma in an jima da daddare za mu sake da idan allah ya kai mu a madadin shi baba ya kuma kiri da ya taya na gabatarwa da daniel brown wanda ya ba da umarni sai kuma injiniyan mu ne mark ferguson ni usman ahmad kabara daga nan sashen wasu na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa amma kar a matsa halima jimarau da jamila suna tafa da shirin yau da gobe